Masu sauraro Assalamu alaikum Halimatu Sani Jumar ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na Radio France International. Kamar yadda kuka sani yau dai a cikin shirin namu. Maudu'in namu yana tattaunawa ne akan cewa shugabannin 'yan kamfanoni da kuma 'yan kasuwan Afirka na can suna gudanar da taron su Abidjan. domin laluban hanyoyin da za su bunƙasa tattalin arziki yankin da kuma shawo kan matsalar ƙarancin abinci da ake fuskanta yanzu haka menene ra'ayinku dangane da wannan taron sai mu soma da malami na farko sai in ce gabatar da kanka sashen Hausa na gidan Rediyo Faransa. Mai magana da ku Yusuf Seni daga Tawa a jamhuriyar Nijar. Lalle wannan taro da shugabannin Afirka sun kai a Abidjan to lalle su dai shashayen su su watsi don mu mun san kwalliya ba ta biyan kuɗin sabini abin da ya sani ce haka nan irin ƙasa ta Nijar idan ka zo da kamfani wanda za ka ɗauki matasa aiki 'yan ƙasa su samu aiki yi za ka iske gwamnati ta gwabza babban haraji wanda sai ka gwammace kamfanin nan ka ƙara gaba don haka dai mu muna ganin dai ba su shirya ba mai magana da ku Yusuf Seni daga Tawa a jamhuriyar Nijar ku tashi lafiya. mai magana garkuwan jama'ar mahangi musa na cali mahangi karamar kuma kafur da ke jihar katsina to babu shaka wannan taro da shugabannin kamfanoni suke da 'yan kasuwa babu shaka abu ne da ya dace kwarai da gaske kuma muna musu fatan alkhairi Allah ya sa wannan taro ya haifar da ɗa mai ido kuma Allah ya sa kasashenmu na Afirka kawar Najeriya mu zantu muna daga cikin wanda zamu amfana da irin wannan tararruka da ake yi na sauƙaƙa ma al'umma an dade ina irin wannan taro amma mu al'ummar Afirka musamman ƙasa ta Najeriya ganin taron da muke tamkar ta kullun taron shan shayi domin babu wani abu da mu yan Afirka musamman ƙasa ta Najeriya muke amfana da shi to don haka muna addu'a Allah ya sa wannan taro yana ɗaya daga cikin wanda mu al'ummar Najeriya wanda muke nema yau da gobe zamu kasance wanda za mu amfana da irin wani taro da ƙarshe nake addu'a Allah ya kare mu da zaman lafiya ƙasar ta Najeriya da sauran ƙasashen mu na Afirka mai magana garkuwan jama'ar Muhangi Musa na Chalamu Muhangi. sashen Hausa na Radio Faransa. Mai magana mataimakin shugaban kungiyar mara jama'a Usman Manuka da kanan mai Rural Punto a cikin jihar Kaduna da ke tare da Najeriya. Hakika wannan taro da shugabannin 'yan kasuwa da na kamfanoni ke yi a Abidjan domin lalubo mafita a kan karancin abinci da tashin kayan masarufi da ake samu a nahiyar mu ta Afirka hakan abu ne mai kyau. Sai dai muna fatan wannan taro da suke yi don lalubo wannan hanya da mafita shine ya kamata kasashen Afirka gaskiya su haɗa kansu wajen tanadar mu kansu abubuwa ba tare da sai sun rinka dogaro da irin manyan kasashe ba ganin dogaro da manyan kasashe da shigo da kayayyakin su shine kai ga kasashen mu na Afirka fada cikin wannan yanayi da ake ciki duba da wannan rikici na Rasha wanda shine ya kawo musabbabin ma wannan taro to don haka idan har ana son mafita a kasashen mana Afirka shine ya kamata gwamnatocin kasashen mu su haɗa kai wajen taimaka ma juna tare da billo da hanyoyi na inganta masana'antu da samar da duk hanyoyin da suka dace domin ciyar da yankin Afirka gaba sunana abdulrazak abdulsalam inkiya gwaska ɗan ƙasar nijar mazaunin garin cote d'ivoire birnin abidjan ra'ayina shine a gaskiya sun yawaita yin magani daban ciwo daban duk ta yadda kamata su ɓullo abin ba su cika yawan yin hakanan ba za ka samu cin hanci da rashawa ya yawa cikin afirka inda ma bai kamata a ce ka aske ana cin hanci ba sai ka ga kai ka samu ana cin hanci ana ba da cin hanci wannan wajen cututtuka wanda suna kawo matsala irin wadda ake ciki yanzu cikin afirka kuma in kaga yawanci cikin afirka za ka samu in kaga gwamnati tana biyan mutum ko kuma tana ɗauka ta aiki to wanda ya yi karatu ne kawai wanda ya karatu ne ya yi nisa wajen karatu ma ba za ka samu irin waɗanga ba haka wanda gwamnati take kibiya wanda take ba aiki wanda ka samu ya abin ya shahara ana yawan zance akan hakan wannan shi ma shina da karanci duka kuma shina jawowa shina kawo ga matsala da muke ciki sashen hausa na rp mai sauraron ku ne na da kullum isu madatte da magaram ne nijar na kira ku daga nan madatte da magaram to wannan taro da ake yi a kasar abidjan na shugabannin kasashen afirka akan abin da ya shafi tattalin arziki da bankuna to muna fatan taron kwalliya za ta biya kuɗin sabulu kuma ya kamata su yi abin da za su kore wa mutane matsalar da take fama da karancin abinci kuma ya kamata su inganta harkar noma da kiwo da ma sana'o'i na ƙanana wanda matasa za su yi hakika hakan ya yi kyau muna fatan allah da ya sa taro a yi lahiya a gama lahiya na gode ku tashi lahiya mai magana isu ne maɗaɗe da magaram jamhuriyar nijar ga rufi a da fatan kuna lafiya kai sai kuna tare da mamman sani dauda ce wanzu wanda ake kira da bugi mafa da gan da magadan jamhuriyar nijar to gaskiya wannan taron da ake a kwadi a abujan na babban birnin kwadi buwar za mu ce taro ne na shanshayi akan masu shugabanni da masu kamfanin nuka. sunan shugabanninmu na afirka abin da ya sa kamfanoni ba sa ci gaba suna sa haraji wanda ya wuce sharaɗi abinda kamfanin zai ci da wanda zai share wanda zai ɗauki yaunin jami'an da za su kula da kamfanoni da wutace da za a biya da waye to duk yadda za a biya mishi aka yi lissafi a shekara abin da gwamnati za ta amsa ba an ci bari ba ba an biya ba ma'aikata shi yasa anan ake ganin ganin matasa babu aikin yi amma saboda rishin adalci na shugabanninmu sa duk kamfanonika ko sun tashi dole su durkushe kuma magana wannan ai ana ba su taimako ma su raba ma talakansu ai ba su ba su ya kamata ma gwamnatoci su hasu ba tashi lafiya bayan haka gaba dai gaba da yarfi radio faransa international sunana ahmad ladan girkau a shugaban kungiyar murya talaka a karamar hukumar mulkin kyaɓe a jihar Sokoto, najeriya a fata na wannan taro da su 'yan kasuwa ke yi da kuma wasu kamfanonuka a birnin abidjan ubangiji allah sa ya ta biya kuɗin sabulu domin an sha irin wa'annan tarurruka domin 'yan kasuwa su daina tsawalama a talakawa a kuɗaɗe musamman a harkar kasuwanci to kiran da nake son in yi da su ga masu taro wannan a nan abijan dukkan 'yan kasuwa da kamfanonukan mu na kasashen afirka domin suna wannan taro ne domin su taimaka ma talaka ko kuma su rage ma talaka raɗaɗin da suke fama da suke fama da shi musamman wajen kasuwanci wanda an ka dangana shi daga yakin ukraine da kuma rasha to fata na dai ubangiji allah ka sa wannan taron ya zama kwalliya ta biya kuɗin sabulu talakawa kasashen mu na afirka su ji sauƙin wannan taron kuma dukkan wasu kayayyaki da ake ganin cewa an tallaka shi ne tsadar rayuwar da muke ciki a kan matsalar da ke faruwa ce a ƙasar Ukraine da kuma Rasha to ya kasance wa'annan 'yan kasuwa da ke taro a birnin Abidjan sun kawo ƙarshen wannan matsalar an sassabta dukkan wasu al'amuran da muke gani mu talakawa muna cikin halin a matsala musamman akan matsalar abinci da kuma sauran wasu kayayyaki na masaruhi na gode Ahmed Laden Girkau shugaban ƙungiyar muryar talaka a ƙaramin hukumar mulkin kebe a jihar Sokoto Najeriya. Kada a sha'afa ana tare da sashen Hausa na Radio France International. Yanzu kuma sai sakonnin da kuka turo mana ta shafin sada zumunta na Facebook wanda Abdullahi Isa zai karanto mana. Madalla Halima Sani Jumare a gaishe ki musamman da sakon Ali Jafar Unguru da Isa Garu Lawali mai fili a Taraba tare da Ibrahim Lara Gabta. Suna fatan wannan taro ya haifar da dami ido domin an jima ana irin waɗannan taruka a ƙarshe tarukan shan shayi a watse ne. Sai sakon Malam Ango Malamin makaranta da Maimuna Sahabi ya wuri Taron da shugabannin kamfanoni da 'yan kasuwa Afirka ke yi a abuja don lalubo hanyoyi da za su bunƙasa tattalin arziki a yankin da kuma shawo kan matsalar karanci da ake fuskanta taro ne na alheri suna fatan taron nan ya samar da hanyoyi da za su taimaka domin haɓaka tattalin arzikin nahiyoyinmu ga baki ɗaya sai sakon adamu jumba adamu madara daga karamar hukumar katagun muna fatan waɗanda suka halarci wannan taron za su yi amfani da abin da aka tattauna a taron bayan sun dawo ƙasashensu domin ɗaukar matakan da suka dace na shawo kan matsaloli da ake fuskanta a ƙasashen afirka ibrahim mai littafi a jos da ke najeriya salamu alaikum rfi hausa allah ya sa wannan taron ya haifar mana da alheri da mafita daga waɗannan matsaloli da muke fuskanta da talauci amin garba na hali kamba kamba fatan mu dai shine allah ya sa wannan taro kada ya zama taron shan shayi da ruwan sanyi sako daga garba na hali kamba kenan murtala da basi kaga dama tare da salisu mai shinkafa song hakika wannan taron shugabannin kamfanoni da 'yan kasuwan afirka waɗanda suka yi a abuja da ke ƙasar cote d'ivoire taro ne mai matukar muhimmancin gaske da fatan za su tattauna akan yadda za za a sassauta farashin takin zamani. Abubakar Idris Fajai ta kai local government tare da baban gida Buba Fajewa RFI Hausa taro da kasashen Afirka suka yi a Abuja. Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sako kenan daga Abubakar Idris Fajewa ta kai da baban gida Buba Fajewa. Murtala S. Di Maria da ke Zaria da Aisha Abubakar Kusfa Zaria City da Aliyu Muhammad Dan Fulani sai Isa Jikan Mai Saje. Salamu alaikum RFI Hausa. Allah ya sa wannan taro ya sa mu ga canji a ciki. cikinsa duba an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa usman manika mai rawarwa funtuwa ba a bar shi baya ba kamar yadda ya saba ya ce mu dai fatan mu shine wannan taron ƙasashen afirka su haɗa kansu su daina dogaro da manyan ƙasashe don ci gaban nahiyar afirka da haɓakar tattalin arziki da ko da yaushe matsaloli suka babaye mu sako daga usman manika mai rawarwa funtuwa halima sani jumare kafin mu je ga sakon mu na ƙarshe akwai sakon ibrahim dani muhammad allah ya kawo mana sauki a wannan hali da muke ci na ƙarancin abinci da fatara da da yunwa sako daga Ibrahim Dani Muhammad. Halima Sani Jumare iyakacin sakonnin kenan da muka dubo. Kare ki. An gaishe ka Abdullahi Isa. yanzu kuma za mu ɗora ne da ra'ayin malami na gaba kamar haka. Arafi Hausa mai magana na ZP Ibrahim Rugar Malam Shagar Lokal Gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya. Taron kasashen ko kuma in ce taron shugabannin kasashen Afirka ko da wasu mukarraban su waɗanda wanda yake gudana domin neman mafita ga kasashen Afirka. A yi mafita ɗaya ce kawai yanzu su yi aiki da shawarorin da masu sauraren RFI Hausa sun ka bada misali a lokacin da kun ka gabatar da wani shiri na noma da raya ƙasa Akan kan cewa ya kamata a bullo da wani tsari da za a kama gina riyojin burtsatse waɗanda za su a rinka aiki da su ana noman rani wannan ita ce hanya ɗaya wadda ba sai an ɗauki kuɗi an baka ba don dai an ka ci gaba da ɗauka kuɗi ana bada ba lalle bane ba kasashe afirka su samu mafita akan matsalolin ci maka da muke ciki yanzu wannan hanyar ce mutane za su samu aikin yi da yawa mai magana na zifi ibrahim rugar malam shagar local gwamnati daga sokoto a tarayyar najeriya sai an jima rai hausa Sashen Hausa na yarfi kai tsaye kuna tare da mai sauraron ku Ismail Abdulnasir dan Nijar mazauni zalle ta kasar Libya. To hakika tare da shugabannin kamfanoni da 'yan kasuwa na Afirka ke yi a ƙasar Abidjan domin cimma matsaya ko jawo kan matsalar tattalin arziki da ake fuskanta da shi da karancin abinci da ke addaba wannan ƙasa ta mu kasashe na na afirka tun muna fata allah sa ba taron shan shayi ne ba allah sa wannan taro ya amfana ya zamo abin yabo a samu bakin zare a cin guye abin da ake bukata allah kawo muna kwanciyar hankali da zaman lafiya sashen hausa na gidan radio france international sunana bashir abubakar kare karamar hukumar kubar jihar kaduna tarayyar najeriya a fatan da muke tattaunawa na wannan kasuwanci da ake yi na kwanaki a ya kawo cimma yarjejeniya dangane da ci gaban kasuwanci da kasashen na afirka a samu haɗin kai duba da duk wani ɗan afirka ya sai yadda ake samun hauhawan farashi cikin 'yan kwanakin nan al'umman eh, afirka suna fama da halin talauci ga rashin tsaro so insha allahu muna fatan a cimma yarjejeniya za mu gani a ƙasa a kai ga cimma nasara duba da kauce ma irin wa'annan matsaloli sakamakon kowa sani an dade ana irin wa'annan tattaunawa to amma ba a gani a ƙasa so mu muna fatan mu gani a ƙasa ubangiji allah ya ɗaukaka ƙasashen mana afirka ma allah ya bamu da manzan lafiya inda kasuwanci da wasu abubuwan za su ci gaba na gode mai magana bashir abubakar kari karamar hukumar jihar kaduna najeriya rafai a gaskiya wannan karancin abinci da afirka muke fuskanta ni ina ganin bai zo mana da mamaki ba idan aka yi duba da irin matsalolinmu na tsaro da suka addabi cikin gidanmu musamman idan ka zo munan najeriya harkan noman nan ya gagara harkan kasuwa ko ta wani bangare ya gagara ga tsadan mai da ake fama da shi to ni ina ganin ba komi bane dama ya haddasa wannan tsadan kayan abinci dama wannan matsalan ne musamman matsalan tsaro shi ya haifar da tsadan man fetur da shi kanshi wannan harkan noman da bai yiwa a je a yi shi to ina ganin ya kamata mahukunta da su yi kokari su fara dakile matsalar tsaro wanda sai da kwanciyar hankali zaka je gona kai noma mu duk tsadan ma abubuwan da zamu noman bai dame mu ba a dai samu kwanciyar hankalin na gode a mai magana murtala sd mariya saulawa karfi labaran hausa da farko dai kakin fara magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka a ulumma ya mai karfi mun yi maudin da kwanka ba su a shugabannin kamfanoni da tattalin arziki suna can kwadibar suna taro na tattalin arziki to shi dai wanga taro wanda za su yayi daidai da aminci yayi daidai yanzu lokaci na muka kowa na sa abinci ba da bayan haka nan kuma abinci ya samu hankalin mutane ya haikwanta ko gwan ko karfi ina gaishe ku sannan ko sannan gaba da gaba da ya koma baya kuna tare isa bakar tsoho mai albarka a ulumma ya mai jamboriya Nizar Sashen Hausa, Radio France International RFI mai magana Mutaka MTK daga nan Shawa karamar hukumar ta kai da ke jihar Kano a tarayyar Najeriya. Ba shakka wannan taro da ake a kasar Abidjan kwarai da gaske zai taimaka musamman la'akari da abubuwan da suke faruwa ta fuskar harkokin cinikayya a nahiyar mu ta Afirka da kuma yadda wasu daga cikin kasashe suke fama da matsalar tattalin arziki wanda kwarai da gaske muna fatan wannan taron nasu kwalliya za ta biya kuɗin sabulu domin matukar aka ya yi taron zai taimaka sosai wajen gano hanyoyin da ya kamata a ce an bi don ganin cewa an bunƙasa harkokin kasuwanci a ƙasashenmu da ma faɗin nahiyar mu ta afirka baki ɗaya. madalla da kuma wannan ra'ayin muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin wanda muka haɗa hannu muka gabatar da shirin musamman ko masu sauraro da kuma ɗaukacin duk wanda suka tofa albarkacin bakinsu a cikin shirin sai kuma jami'in da ya haɗa mu da ku ibrahim tukukefi ni wanda na gabatar ta sani jumari nake muku fatan alheri